To, assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu ga muga alasan a garko bagon 'yan sanda. Alasan abubuwa da suna ta mutsa a akan wani abu da ya faru a jihar Kano wato ta wannan wasa da kuka buga tsakanin ku da gurmada. Da yawa mutane dai sun ga abubuwa kamar yadda ake suke ta kewaye kewaye ko alasan me zai faɗa a wannan lokaci? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa iyayen gidanmu kudu da arewa da gurmaɗa da gida da na waje ina kowa fatan alkhairi ban kyale kowa ba hmm. wannan abun bawo abin da ya faru musamman iyayenmu na iyayen gidanmu na da. tunda su yan kallo ne mu yan dambe mu ma iyayen gidanmu sai da su mu ma dole ya da ko ba haka ba hmm. sai da su za mu zo da ba don su muke mu farantawa, ko ba haka ba to wannan abun da ya faru kuskure ne na yi ya yi ko ba haka ba na ko in ce ma na ɗau laifin a kaina na yi farko kaga dai ni na fara bige shi eh ya ƙi yadda ya to ya kaman zai to ya naushi eh aka wura aka ci garin kaga ni na fara bige shi ya tada fara abu aka shiga kaga dan ba ta koma fara eh tunda na bige ka ƙi yadda ka to ba ka tsika ne ba ba ka san ko da yaushe abu ya faru na ba daidai ba da da shi ba ake ya riga ya faru ya ɓaci hmm. a takaice duniya tana sauraron ya shugabannin gurin ma ba kowa da yawan mutane har arewata ma an samu waɗanda suke Allah wadai da abin da ya faru me za ka gaya wa duniya da su shugabannin gurin ma da su ɗan damban gurin ma da kuka samu matsala da su da ma na Najeriya gaba ɗaya to ni ba abin da zan ce musu sai dai ina neman yafiyarsu su da kudu da arewa da gurin maɗa gaba ɗayansu ina mai ba su haƙuri wannan abin da ya faru ni kowa riga ya san ba wai faɗa nake ba ni wannan abun wallahi ni kaina abun damu na yake saboda ni kaina ban san nayi abun wallahi ni kaina ban san nayi abun alasan sun ce wai wannan ba wai shi bane na farko wai aka tsina ma kai irin wannan ko me alasan da wai wannan wai babu mai takwasara wai babu mai takwasara mm. babu mai takwasara me ne mai ba ci aka hada mu da shi ni ba da shi ma za mu yi lamba ba mm. da wannan wanda na bige din nan me yake mai tabara da shi za mu yi dan da sakwara ne ni ba ruwa na da dan aka ce dole ya yi dan da shi in za ka duba ma ka zagaye fili nake ko gurin shi ban je ba nuna mai ne aka yi mu ci gaba da nan ya nuna ma bari ko ya aka yi irin ai ka san irin dai ruba haka ta dambe eh ana dan yi haka eh irin haka dai kamar a dan yi ruban nan amma ni ba ban mai wasa ban fada ban fada da shi ba ko ba ka wannan ne dai na san nayi ko ba ka ba saboda haka dan Allah ayi haƙuri ayi haƙuri in Allah ya yadda haka ba zai ƙara faruwa ba in Allah ya yadda ba zai ƙara faruwa kudu da arewa da gurma da da iyayen gidanmu da ɗan damban gabaki ɗaya ina ba kowa haƙuri don Allah kowa ya haƙuri alfarman annabi wannan abu ba zai ƙara faruwa ba. To masu kalan alasan kenan kamar yadda kuka ji a baya ya ƙara fitowa ma yanzu gashi yana bada haƙuri ya ce shugabannin maɗa da shugabannin kudawa da na jamusawa duka kowa ya yi haƙuri in Allah da haka zai ƙara faruwa ba alasan mun gode.